hijira 1438 wanda ya dace da daren 27 a watan oktoba 2016 allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisa ta karatunmu za mu ci gaba da karatu a wannan littafi na sharhu ibn aqil ah, ba mu gushe ba muna maganar abubuwan da ake fahimtar suna ta hanyar su dama ibn malik ya mana bayanin su cikin baiti guda ya ce wa biljari wa tamirin wa nida wa al wa masnarin ilismi tamirin hasal da jarra da tamiri da nida da kuma al alif da lam da kuma musnad wato isnad ilai waɗannan alamomi ne da an gansu da kenan akwai suna wato jarra na shiga abin nan jarra ba shiga sai suna kenan da nuni ba shiga sai suna idan ba shiga kan komai sai suna alma ba shiga kan wani abu sai sunan sai abin da ya nada kuma ba a samun ne abin nan isnadi a ce muhammadun ƙa'imun kaga an jingina tsayuwa zuwa ga muhammad to da kaga an samu abin nan al-musnad ilai yanzu muhammad din nan usnad ilaihi al-qiyam an jingina tsayuwa gare shi babu wanda zai samu wannan mukami sai suna ban da fili ko harfi sai ake nufi mai maganan eh, jarra sannan muka shiga maganar tanwin ba mu gushe ba muna maganar tanwin tanwin in nan mun ce ya tafi kashi uku akwai tanwin tamkin eh, sannan kuma akwai kalmi na so iwa hmm? to daga cikin kashi kashin kalmin din nan dai mun ce dama hudu ne akwai kalmin da za mu fara karantawa yanzu shi ne kalmin sarannun ne saboda wato nuna rairawa rairawa a samu wata gunna domin abin na sauti ya yi kyau wannan sai ake iransa tarannun شيني ما وتنوين الترنم بسم الله الرحمن الرحيم وتنوين الترنم في تنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافية المطلقة بحرف علة ايه تنوين الترنم تنوين الترنم شيكي الكرب ƙafiyoyi harafin ƙarshe ba shi ne ƙafiya ba a baiki al-mutlaq akwai ƙafiyar an kiransa al-muqayyada akwai kuma ƙafiya da ake kira al-mutlaq ƙafiya al-muqayyada ita ce wanda abin nan harafin za a ɗaure shi a ɗaure sa'annan mutlaka shine wanda harafin za a masa wasali tare da ishba'insa shine al-mutlaka bi harfi illa wanda aka masa aka sake shi tare da harafin illa ka kaulihi kamar faɗinsa aqillil lawma azilu ko azila wal itaban asalinsa أقل اللوم عاذل والإتابة إتابة بارتي أقول هذا في يعني إتابة هذا لا تفاء عليك ألف إنهم أنا لقيتني على حروف الإلة ألف دواودة وقولي إن أثبت كو إن أصبت لقد أتابا شوف نفسي من ذكرى حبيبي من ذكرى آه بقبأ بفقد اللي بينه وحوملي طب آه ifanar kinin zikira abidin wa manzili abidin wa manzilin ba za a ce wa ba wa amma kuma za a yi wannan lamin ishba'i ishba'in da ya dace da kasara shi ne ya wa manzili bukatsin lewa baina bayanar da kori fahaumali الدخول سنة نبي أحومل سنة نبي جيل هم سوى حومالي سوى حومالي wannan a waka ne ake samun wannan to illa yin larabci ne ake yi da yau da gobe na zube ba za a ce hau mali ba sai kana sun ka ce wannan wurin naka ne wannan kuma ya zama na yani na na wannan shi yasa laraba ba za su ce ba za su kira wani su ce abin nan eh, eh, eh, aliyu muhammadu hudu usmanu sai a ce usman inda ya tsayawa za a yi don ka ce usmanu yana bukatar isba'i yana bukatar wani abu da zai taimaka kaga akwai karin harafi ko da ba a rubuta shi ba kawo to nan dai a أقل اللوم عازل والإثابة وقولي إن أصبت mun kira shi مطلقة saboda ka ce abin nan ita ba da asaba mun ce bi harfi illa mutlaka da harfi illa saboda ka ce ba ba ya ja alif isa ba ba din nan ya ja alif to wannan tamini tamini ne na tarannum kawai yana riskan ina ne yana riskan irin wa'in nan ƙawafi. saboda tsaranin rerawa mamakon suka ce a ƙillin lauma a zilu wale ita ba sai ka ce wale ita ban wakuli hmm? in sabtu da a asa ban saboda wannan saboda rerawa ne so mhm. kun ga al'itab ko? al'ita menene shi wannan? shi wanne ne wannan ismi ne shi ku asaba fa fi'ili ne shi mhm. to saboda ka shi tamimi ya kasu kashi uku a kowane da yake keɓantuwa da ya kawai amma nan cin tsarannu din ba a keɓantuwa da suna to hera yana shiga nu yana shiga fi'ili saboda ƙafiya yana iya zamantowa ne yana eh, eh, eh, ya zamantowa abin nan ya zamanto harfi lokaci shi ne ƙarshen ƙashi ko ya zamanto fi'ili shi ne ƙarshen ƙashi ko ya zamanto ismi shi ne ƙarshen ƙashiya yanzu mu a wannan na tarminu tsaron nan ba maganar alamar fi'il ismi wanda muke yi muna mun ce yana daga cikin abin da ke nuna alamar ismi tamimi amma ba kowane tamimi ba amma mun kuma kawo maka tamimi na ismi kawai aka faɗaɗa maka aka ce tanwinin nan sun kasu kashe har hudu akwai wasu tanwini da suke shiga wani ne wani ismi an fahimci ibn malik ana Yawon. azilu ko azila ya ke mai zargi hmm? a lauma ki karanta zargina, na ki karanta zargina, na tsallin lauma wal itaba ki karanta zargina na duk dai itab da da laum duk zarge ne saboda ki abokiyata abokiyar magana ta ki karanta zargina. to wannan waƙoƙin na larabawa na kawo ba maganar utazanci ake nan ba illa dai ana kawo mutane maganar eh, harkar luga an fahimta ku? yawwa so saboda haka eh, abin nan saboda karku dube shi da wancan bangare eh, mawaƙa ne saboda haka suna abokinsa waƙa wasu abokiyarsa wani matarsa ta ayo yana yawan kula da ita wannan kasa dauka ko bai da hankali ne ko abin wa kule in asabtu laqad asaba kike laqad asaba hakika yayi daidai a duk lokacin da na daidai karki da Allah ku dauke ni kullum dai ni mai laifi ne a wurin ko kuma wakili ki faɗi yayi daidai idan har kai ma راكي مجانا تكين على المتين اي اصبتي انتو سارة سرن تهيدا وصلي بالتنوين وعطا انظر تنويني انا بدلا من, من الالف تجلس ترنم a maimakon alif saboda tarbi sauti filifina saboda rera waka kai kawon waka mawaka cikin kowane harshe ma suna tarannin musamman kuma larabawa yawon ta waka ƙaunihi haka nan kamar a maganar mai magana wata wani mawaƙi da yake magana har yanzu yake cewa azufar tara hudu ghaira anna na yanzu a can a wani ta nemi ya shiga fi'ili ko to wannan baiti kuma zai nuna maka tanini ne na tarannum wanda ya shiga mu zai shiga harafi azifat taraffud ghaira rika bana? لما تظل في رحالنا وكأن قدم وكأن قد باشيني أتلين سبا أي كأن قد زالت وذهبت محل الشاهد دي أنا قاوني تنويني أنا قدم قاوني نقول شيء ما مكون أصابا مكتي أصابا بن تنويني wani a rubuta maka nun in nan ne domin ka furta shi a tamme ne kar ka furta shi kamar da aka saba domin aka baka haka aka ce a saba alif ne zaka dauka ɗauka na isba'i ne kawai domin a tabbatar maka tanwinin ne aka shafi alif ɗin aka ce a saban an fahimta? Mhm. to wannan ma waka an asalin asalinsa kenan a can a saba wannan ya shiga ina ne wannan mutlak ne ko kawafin mutlaka wannan kuma fa kawafi ne tsafiya ta take mu wa wata an ƙat sama mawaƙi ne yake waƙansa yana cewa azifar tarakul wato ga dai lokacin tafiya ya yi amma dai har yanzu abubuwa ba su kammalu ba azifar tarakulu lokacin tafiya ya karatu hmm? bayar an na rika bana lamma ta zumbiri halina rikaba na ababen hawanmu hmm. gojoyin abin nan zai zonata eh, tagoyinmu taguwa raƙuwa mace ku lamma ta zulbe na, har yanzu ba ta gushe ba da kayakinmu shi kuma waka an ƙad aika an ƙad zalat wa zahabat kamar dai ta riga ta tafi amma kuma gaskiyar lamari ba mu tafi ba muna nan dai hmm? to mahallin shahid dai anan muna magana ne kan tanwinin tarannum ko to bayan tanwinin tarannum akwai a tanwinul gali alamar ya faɗi shi anan ba tanwini wanda ya wuce gona da iri ba tanwinul gali akwai abin da ake kira a tanwinul gali tanwin al wanda ya wuce gona da iri ya yi sama sosai wannan tambayin galin nan an samu manya-manyan maluma na nahawu kamar abin nan abdulhamid al'akfas babban malami ne ya rasu shekara hijira 1,177 malami ne na filowai shi malumin basara ya tabbatar da wannan tambayin shi ne wa asibatar al'akfas babban masani malamin lura يا تبتل da wannan tarihi na albali ana ne ana amfani da shi واقع وهو الذي ينهق القوافي المقيده وارسين يقول لك يرسكر قافيوي ولن دسك يدور الروح عن ذلك Eh, wancan kadin din nan ba mu ba bane dama za a masa wasali kasa ba mu kone zaman to kadi sai zaman to kadin an fahimta yawa duk da yake harafi ne amma yanzu wannan za mu karanta shine muqayyad din hmm? eh shi wannan kamar da yake abin nan eh, wa kuli in asabtu ko in asabti da kan asaba zama matlat ne asaba wannan kuma waka an qadi waka an qadi waka an qadi ne amma waka an qadi to mun kun ka ce qadi to sai ka share wannan ya ɗin ka yi ne kamar da ta share wancan alif ka masa tamini a ce ƙadin waka an ƙadi a saba fi'ili ne sannan ƙadi ƙad harafi ne amma da dukansu ƙawafiya ne ƙafiyoyi ne wanda suke mutlaka ba mu ƙayyada ba amma shi wannan yanzu za mu karanta shi abin nan كافية كيو تتكي آه، مقيدة الأولوية فقوله وقاتل الآماك خاوي المقترق أصل ينفتن خاوي مقترق حكا جزاء كرم تأذن واقع هنا هذا البيت لرغبة من الأجاج كما يجيك a sharhi idan kuna da masu littafin sun na sharhi ruba ma abin nan mawaƙi ne sananne wayannan bai tuka sanannu ne yana sifanta irin wahalce tafiye da fiyansa da ita yi irin wahalhalin tafiya da hanyoyi ƙarshe fara sifanta wasu dabbobinsa raƙumarsa taguwarsa ko ma yana sifanta jakinsa to da haka dai wannan kasida ta abin nan take ta yana da sufan mafi yawa irin hanyoyi da ya fi shiga hanyoyi na wahala cikin sahara bin duwatsu وقاتل الآمال أساوي المخترق مشتبه الآلام لما القفص يكل وفد الروح من حيث انخرق شاذ بما أواه جد المنطلق لك a cikin ƙasirorin da muka rubuta wace da wani ɗangaramin diwanin da muka rubuta rubutu da muka aikan mandela ba ta makarantawa ha? kana tuna <laughs> za ka tuna wani baiti ko daya a ciki aha ba wanda zai iya tunawa ban da ma abokan ba wanda ya karanta na'am a yan fara ina jin matsayin sa ban sani ba dai na أما ليلة هل التزمت الأدب آه. طب راك سني باي سي او يا لاني a bari abin nan wari wani zai kama na barin zai kawo abin nan ku yau ina ga munafin ne barin ga muku barin don ku samu abin nan yawa wa qadim al amati khawi al muqtara ko wannan muqayyada ce misalin su shine wannan dan karamin yiwani ne haka shine kasida ta karshe kan mandela lokacin da sani abacha suka yankewa cin sarauta hukuncin kisa da shi da jama'arsa ba an zartar da hukuncin kisan a wasu mandela lokaci na shugaban kasa sun yi ta maganganu da yawa kuma mu ma kishin kasa ibe mu a lokacin muka wannan baitocin abinda muka rubuta shi ne أمن ديل هل التزمت الأدب وجازيت خيرا بفعل حسن هذا هكذا كلام شيء الأورين إلى معيك ولم تؤذي جارا بحق وفى حقوق الجوار كما قد وجب حسب وجب فكم نحن قمنا بإسعافكم بكل المواد وكل السبب أجزنا بقدرك على الرتب فلما سموت أسأت الأدب فلم تفل الجار إحسانه إليك كما هو دعب النخب وجازيت بالشر خيراته تناسيت من ديل من قد وهب إذا كنت حقا سليم النهى لماذا التكبر يا منتخب ألام الفزازة رب الهجا زئيم الكفاه كثير الرتب ويم الإله بديء السماء أسأت إلينا بسوء الأدب وبالغت في الليل منا سدى بلا عمل قاله مرتكب لم قوم أتوا من أرينا لما نابهم من سهام الوسط فأوطوا دواء لأمراضهم بلا ثمن قبة أو ذهب فلما استفحوا وعاد المنى وقد شربوا الماء بعد الرطب فجازوا نبي الهدى بالفساد بقتل الرعاة ونهب النشب طب من ليش بقول لعلك من دير لو من تمت, تمت إليهم بهبل النصر إذا علم القاتل المعتدي فهل كان هذا بظلم عطف فكن تروي وغدا مجرما بقتل الأباد وجلب التعب فآت البلاد لإفسادها بزرع الخلاف وبث الرعب وهل نحن نترك عون الدعاة وتنفيذ حكم على من شغط

kamar nan farkon kasidar a wannan littafin ana magana ne lokacin da eh, gwamnan zamfara ya ainihin da shari'a kuma aka yi ta maganganu a kawo rikici a kaduna da ina ne kaga wannan kafiya ce mutlaka abin nan eh, mutlaka murubuta a lokacin a matlayin wannan kasida ishi e, a zamfara razna an jami wata tabbati bi shari'atin rahmani samani hmm? a wannan mutlake ne to na kama wannan zuwa na shaɗa ku ne kawai to almuhim dai akwai attambayin rubali ko ga misalin sa nan wa qatamil amaqi khawil muktarab gaskiyar lamari muktaratin farko dai a karanta shi asalinsa muktarat amma kuma a koma a warware wannan eh, wannan ƙaidi sannan kuma a sa ya kawo talwini ƙas hmm? na masa wata ƙasa a kawo haraka wannan ai guluwi ne ko ba haka ba to nan bayan wannan ga tanwini saboda haka wannan tanwinin da ya biyo ana kiransa tanwini na wuce gona da iri saboda neman gwaninta ko kuma neman wani abu ne na a san asali wurin harkar rera waka mu ka ce waƙata mil amaki khawil muktarak ka ce khawil muktarakin in ta harraka wannan tsafin hmm? sannan kuma ga tanwini to wannan nau'i ne shi ma na tanwini har kuma ta mun maganar tanwinin mu da ya tafi mu da ke mayyaza abin nan eh, wanda ke mayyaza suna da wanda ba suna ba amma yanzu muna ba da fa'ida ne ko mai littafi na ba da fa'ida ne yana nuna muku tanwinin nan ma su ma suna zuwa kashi kashi an gani mun yi ta eh, tatarannun wanda saboda rerawa ne haka sannan yanzu kuma muna magana kan tanwini na wuce gona da iri a tanwini alghali to idan kuna son sanin ma'anarsa shine eh, qatamil الأماقي أي ورب ورب قاتل الأعماق a tafiye-tafiye da na yi in ji shi mawaƙi ai to da dama ma to da dama ma na na tarar da wato wani wuri mai yawan duhu wani wuri mai yawan duhu ƙatan wato abin nan al'amas ɗin nan jam'u umku um, um, shi ne zurfi nan ana nufin zurfe-zurfe ana nufin to da dama cikin tafiyan nan tawa cikin irin abubuwan al’adabi da na keta ai so da dama ma nake na zo tarar da wani wuri wanda ke cike da duhu hmm? wanda ɓangarorinsa ke da fa'i da duhu sa'annan khawil muktarak al-muktarak kamar wuri da aka tsaga wuri ne wanda yake gashi nan duhu hanya ma baka iya gani amma duk da haka ne saboda jaruntaka na da kuma na ciya ta kan sai na kai ga biyan bukata ta ko in kai ga masoyiyata ko wani abu dai haka ga abin da nake son kaiwa duk wannan bai dame ni ba ina sabbin samari na neman aure ku tambaye su eh, a shirye yake yana jaga daga nan zai taka zuwa lankabiri da kafa bayan sallan isha'i ya je dawo da kafa ba tare da matsala ba domin abin da ke cikin zuciyarsa shi da wanda zai je ya tar a lokacin dawowa shine irin hira da aka yi da abin da ya kamata a yi kuma gobe ko bayan kwana biyu insha Allah ta'ala saboda haka yana da wani abin da ya dame shi ba a jin tsoron dare don yayi nesa don za a ce wannan wuri ne kuri saboda aka ƙetare shi da sauransu ba wannan duk ba damuwansa ba ne akwai mai gaskata ne? saboda haka ku gaskata wannan mawaƙi a inda ya sa gaba ɗin nan hanya ce wadda abubuwa ne masu ba da mamaki a cikin tafiye-tafiyensa ɗin nan so da dama ma yakan kece wani wuri mai duhu wani fili mai faɗi mai duhu har ma kazin muktarar wato ba ya da ma hanya ba ka iya ganin hanya amma duk da haka shi tun da dai yana da kuma ya san yana da bukata da yake so ya kai duk da haka yake bi kuma ya fita lafiya ba wata matsala an gane? to mu abin da ya zama a wannan nazarin a wannan darasi ba maganar lugarsa ba ne منا مقالا نيكمي محل الشاهد نادي لي شافي نهو يمو أنا ثام تنويني والأكل أجل فالتنوين الغالي إن أجل ثام تنوين التنوين الغالي أنا ثام ثاني الأرسم قاتية وتتكيني مقيدة وابد تا وظاهر كلام المصنفي yanzu wa yake magana mai imnu aqiya ko yawwa don dama kaga shi abin nan eh, musamman ya ce mana birjari wa tamini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan hmm? ba mu gushe wa muna magana muna cikin maganar mai sharhi har ya ba mu fa'idodi ah, kashe-kashen tamini ma an gani to ne ya sake dawowa kuma yanzu ya ce mana wa zahiru kalamin musannifi zahirin maganar ibnu malik a wannan baitin nasa dinnan guda daya بالجر والتنوين كو أن التنوين كله من خواص الاسم wannan shine zahirin maganar idan wannan baiti ne kawai ku karanta ba tare da ta karanci sharhin ibnu aqil ba za ka yi tsammanin cewa tamiri kam duk inda ka ganshi ba zai shiga ba sai kan ismi ko ba haka ba wannan shine zahiri abin da ka fahimta amma ai ga ba haka bane daga bayanin shi ibnu aqil ka fahimci tamiri yana iya shiga ina yana iya shiga harafi don mun ce abin nan waka an qadi ko qadin qadin nan ba harafi bane sannan yana iya shiga abin nan fi'ili muka ce wa kule in asabtu laqad asaban asaba asaba wannan ba fi'ili ba yawwa shi ne cewa zahiru kalam al-musannif anna at kulluhu min khawas al shi shine zahirin magana cewa dukkan tanwini zamu dauka abu ne kawai da yake banci ismi walaysa kadalika gaskiyar lamari ba haka lamari yake ba bal alladhi يقتص به الاسم إنما هو تنوين التمكين تنوين لكي تبنتوا دستونا شين تنوين لمكي كيرا تنوين تنوين التمكين كما يرنسو تنوين لذي ذي سامو محمد يومنا suna ne wanda ya cika suna sosai gaba daya ba mu nuna sarraf bane zai dauki muhammadin zai dauki muhammadin zai dauki muhammadin to والتنسير ده كما تنويني تنسيري كو وانده إيه؟ كي نونا سيوا ونن آه، آه، غسيا بمو بمو تنشي با كنا يتنا با وازي سنة تنويني التنسير مالاتو بسيبا ويشي ما بسيبا ويجن آخر أو كان أطيع تنوين المقابلة وهذا اسمها تنوين المقابلة نعم إذن سو أبنى المسلمات انكم أهو لكم تنوين الإيوب كنت زي فأبنى تنوين الإيوب نعم إذن سو هوا أبنى جواريكم إذن سو غواش أهو irin su ƙadin maimakon ƙadi ko haza ƙadin maimakon haza ƙadi saboda haka wannan tambayi iwab ne ga ya da ka share to ya ce wa amma tambayin tarannu amma shi tambayin tarannu a ƙuli ina sattu da ƙar asaban walghali da tambayin alghali irin su abin nan khawil muktarafin hmm? wasu suna rubutawa khawil muktarafin الأوري واو الأوري نون وأنهم كليلي <laughs> بذا تبعيه بذا بذا تبعيه وهكذا مقترطين لتنوين الغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف وإنما تنوين تنوين الترنم لتنوين الغالي اثناء اعتقائنا بقول إنما آه، لفظ بداؤك اثناء اعتقائن اسمي اثناء اعتقائن فعلي اثناء اعتقائن حرفي ف تنوين في الاسم har yanzu ya ce wa min khawasi alismi yana daga cikin abubuwan da suka keɓantu da suna annida wato a ce kira ya shige shi shigar kira cikinsa an gani ba a kiran fi'ili eh, ba a kiran harshe sai suna na wuya zai da kaji an ce ya ɗin nan ka san abin da zai biyo baya isme ne ba za a ce ya if'al ba ko ya uktub ba ko ya fi sai dai wani ne ya sa wa ɗansa fi ba ko ya sa wa ɗansa if'al yadda indiyawa suke wani sa wa sunan ɗansa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin kaga wannan wata matsala ce da ba ta na wuya zai ko annida nawu ya zai haka nan wal alif wal lam da kuma alif da lam duwannan suna daga cikin alamomin da ke mayyaze suna da waninsa amma shi ma alif da lam din ba kowane lokaci ba a harkar waka da sauransu ana ya samun saboda larura a yi wa fi'ili alif da lam nawo arrajul ko arrajul tun da ga alif da lam abinda zai biyo ba ismi ne wal isnadu ilaihi da jingina wani abu zuwa gare shi jingina wata sifa zuwa gare shi ba wanda zai dauki wannan nauyi sai ne sai ismi amma fili ba zai to ma in ka dauke shi rungume ne mu faɗi ne saboda haka mai nauyi wanda yake zama mai gida shine ismi kana sifan jingina masa wata sifa shi al-isnadu ilaihi لاو زيد قائم زيد كاتب زيد ذاهب زيد آه، قارئ هو قائم انا ني يعني اكا دينا زيد ايوا تا ا آه، ان قلت فمعنى البيت معنى البيت النمس آه، ابن مالك حصل الاسم تمييز عن الفعل والحرف وحصل الاسم للاسم يا سامو بكونا تمييز تمييز رربي ويا سامو بكونا واتو تمييز عن الفعل والحرف رربي وقبر فعلي دهرفي يا سامو بكونا توتي هنيا بالجر وانا بعد na sababi الباء alba'u sababiya دليل جر جر jarru ba shiga سيئنا سيء اثنين والتنوين بالجر والتنوين والتنوين والنداء ذا نداء والألف واللام ذا ألف ده لام والإسناد إليه لكما إسناد إليه أي الإخبار عنه ma'ana isnadu ilaihi al-ikhbaru anhu an kace zaidun qa'imun kana ba mu labarin cewa zaidu yana yana tsaye ko haka ba <coughs> to a in ma kile ce in malik wa ta'amal al-musannif ya al-musannif din mu in malik yayi amfani da al ba mu koyi a bigirin da za a ce al-alif wal sai ce al kawai ya taƙaita. To? Alwaƙa za ni ibara ta ba abin matakadin na wannan amfani da wannan ibara a ce da alkawar da mukan a alif wa lam ya fara faɗa ba. A'a. Wannan ibara a al magabata na maluman nawu manya-manyan maluman nawu. To ma amfani da wannan kamar Khalil خليل بن وانين خليل بن احمد الفرا فراهيدي شنو مالي نتي بويه ربما مالي مني ادوغا لانه يا امباني ده وانا شنو هو خليل باب المتقدمين انهم يا ساكي بسلام انا جيتي ما خليل بن احمد الفراهيدي وتعمل المصنف فنان شيء هل ينظر انه مالك a wannan baiti na sama muku ne ce wal isnadu ilayhi sai amfani da musnad makan al isnadu ilayhi wannan dai duk ba wani damuwa ba wai abin a kushe masa bane don waka baitin sa ya miƙe kuma ma'anar wannan a take ba saba da eh, ma'anar da al isnadu ilayhi ke tattare da shi ba an gane to ina ga lokacin kamar an gwada duk da haka akwai mai ɗan tambayoyi na zama ba da minti biyu